a cikin birnin maiduguri kadai likitocin rundunar sojin saman najeriya sun duba fiye da 'yan gudun hijira sama da dubu casa'in yayin da a sansanonin 'yan gudun hijira da ke dalori a jihar ta borno da kuma yola a adamawa akwai fiye da 'yan gudun hijira dubu saba'in da aka yi musu magani baya ga sauran sansanonin 'yan gudun hijira da ke sassa daban-daban na shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Babban hafsan hafsoshin sojojin saman Najeriya, Air Marshal Sadiq Abubakar ya yi ƙarin bayani. Abin da ya sa muke wannan muna ganin muna da hakkin mu kare mutane kuma mu taimaka ma wanda wannan karewan bai yi tasirin ta yadda ba su fita ƙauyukansu sun zamanto mutanen gudun hijira ko wani abu ba. Wato abin da muke so mu nuna cewa shine eh muna da hakki mu kare ku amma in ma karewan bai yiwu ba saboda wasu dalilai da yawa ko ina kuka fito muna nan mu sake taimakawa to shi sa waɗannan taimakawa da ake yi kwanan nan sun yi operation sun yi aiki ma mutane fiye da ɗari da talatin da uku kwanakin baya kuma kwanan nan sun sake akwai mutane da suke da ƙaba suke da abubuwa da iri-iri wasu kuma suna da yana na ido wanda da ba sa gani kuma dalilin wannan taimakawa da yawa daga cikinsu sun zo suna gani suna jin daɗi saboda haka za mu yi yaƙi mu kare mutane kuma za mu yi gwargwadon mu wajen taimaka musu Kakakin sojojin saman Najeriya, Air Vice Marshal Kumbo Adesanya ya ce hikimar da ke tattare da bada wannan agaji shine don janyo mutan da tarzumar Boko Haram turtsa da su a jiki. Abu ne mai mahimmancin gaske rundunar sojin saman Najeriya take irin wannan hidima. Abu ne mai mahimmancin gaske rundunar sojin saman Najeriya da ke irin wannan hidima. Mutanen da wannan tarzoma turza da su na da bukatar su gane cewar mu yan uwansu ne kuma muna bukatar haɗin kansu wanda hakan zai taimaka mana gaya a gumurzun da muke yi a wannan shiya. of um, strategy. Dr. Sale Abba shine jagoran kungiyar Smile Medical Mission, tawagar kungiyar wasu likitoci da ke taimakawa waɗanda tarzomar Boko Haram turza da su da kuma suke aiki kafada da kafada da likitocin sojin saman Najeriya. Idan ka tuna tafiyar mu da muka yi na farko zuwa garin Bama bayan wannan rahoton da NSF ta ciro lokacin da muka tafi ka kula babu asibiti mutanen nan dai suna nan bayan an ceto su daga hannun Boko Haram. Zuwan mu na biyu sojin jirgin sama su ne suka fara kafa asibiti a wannan garin da saboda su dan taimaka mutane. mutane kuma wannan abin gaskiya ya sa wayan cututtuka da sauransu sun yi baya sosai da suka ci gaba da yin abubuwan suna tafiya wajaje wajaje inda dai mutane ba sa iya zuwa su zo su da likita kan je wayannan wajajen su kan yi ayyukoki na tiyata musamman ma tiyatan ido ne da na suka ba da dai sauransu da kuma ba da magunguna haka. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.